Ah, barkanmu da haduwa a wannan lokaci mai albarka tsakanin magariba zuwa isha wanda yau muna sha uku ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1442 daidai wanda ya zo daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiyya yau muke karatun wannan littafi mai albarka littafin minhajul muslim littafin da yake magana akan aqida da ibada da mu'amala da kuma ladubba har yanzu muna cikin babi na biyu wanda yake magana a kan ladubba wanda a ƙarƙashin shi muna fasali na shida wato a nawa shafi na tamanin da tara kenan muka tsaya wancan satin yana kan abin da yake wajaba akan musulmi zuwa ga ɗan uwan shi muna nan ba na sha hudu a nawa shafi na tamanin da tara malam ya lissafo mana wasu ladubbatin daga ɗaya har zuwa goma sha uku wanda ya kamata musulmi mumini ya ainihin nisance su zuwa ga ɗan uwan shi ta hanyar karya cutar da shi karya ha'ince shi da makamantansu to yau za mu tashi namba na sha hudu wanda muka fara lokaci yayi shine za mu dawo kan farko shine allah ya hasudahu malam ya ce karye mai hassada in aka ce hassada shine tamanni zawal an ni'matil ghair ko ni'matal ghairi shine mutum ya yi fatan gushewar ni'imar da allah maɗaukakin sarki ya yi ma wani wanda wannan hassada wanda Allah maɗaukashin sarki ya jarrabce shi da ciwon hassada to Allah ya jarrabce shi da mummunan ciwo domin ita hassada tana cinye ayyukanka ne daga lokacin da wani Allah maɗaukakin sarki ya mashi ni'ima Allah ya ma wani wata alfarma kai a zuciyanka kake mai bakin ciki kake mai kyashi kake mai hassada to daga lokacin kai kuma wannan hassadan take cinye ayyukanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa ita hassada tana cinye kyawawan ayyukan mutum kamar yadda in aka samo itace ake hura mushi wuta ko aka hura mushi wuta wannan wutar za ta cinye wannan itacen to haka mai yin hassada hassadan take cinye ayyukan shi na alkhairi to yana daga cikin haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kanka kar kai ma ɗan uwanka hassada awo ya zunna bihi su'an ko kuma ka dinga mushi mummunan zato wanda mun yi magana akan mummunan zato wancan sati au yubghidahu ko kuma kawai ka kishi haka kawai ka ji kana fushi da shi haka kawai ka ji ba ka san shi to wannan bai halatta tsakanin da dan uwanka musulmi au ya tajassasa alaihi ko kuma ka dinga bibiyan shi shine at-tajassus ka dinga bibiyan shi ka gane sai ka gane mai wane yake yi sai ka gane wani irin abu yake yi wannan musulunci ya hana likaulihi ta'ala saboda farin Allah maɗaukakin sarki aya ta sha biyu cikin suratul hujurat Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kowa inda kuka yi imani kaga masu imani aka kira kenan bu kafiran min az Allah maɗaukakin sarki ce ku nisanci mafi yawa daga cikin zato inna ba'da dhanni ithm domin mafi yawan sashin zato yakan iya zama zunubi ne wala tajassasu kada ku dinga bibiyan junanku kana bibiyan shi kaga me yake yi in ya shiga mota yi nan sai ka bi shi kaga ina zai je in kaga ya bi wani wuri sai ka bi shi kaga ya ke ciki wannan Allah madaukakin sarki ya hana kar ku dinga bibiyan sirrika na mutane wala yaktab ba'dukum ba'da kada sashin ku su dinga giban sashi za mu ji menene giba yadda ya zo a cikin hadisi insha Allahu a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana cikin sahabbai yake ce musu giba shine zikiruka akhaka bima yakra shine ka ambaci dan uwanka da abinda in ya ji ba zai ji daɗi ba sai sahabbai suka tambaya ya manzo Allah wa in kana fi akhi ba aqul to in dan uwana yana da abin da nake faɗa din fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai giban shi kai gulman shi in kuma ba shi da abin da yake faɗa hakika ka kirkiro ƙarya ka jingina gare shi to inda aka yadda shine in ana tattaunawa akan ya za a gyara ma wani abin da yake yi to wannan shine babu laifi akai sauki akai mun ga wane yana aikin barna sai muka zauna mu ce to mu tattauna ya za a yi mu gyara mishi ya za a yi wane ya daina yin kaza ya za a yi mu janyo hankalin shi to wannan babu laifi amma idan mu yada abin da yake yi ne to wannan haramun ne shi ake kira giba to shine Allah madaukakin sarki cikin wannan aya mai albarka yake ce mana wala yaktab ba'dukum ba'da kada sashin ku su dinga giba su dinga gulma na sashi wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki laula is sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira a wannan aya yana daga cikin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wanda suke barrantar da na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta lokacin da aka samu munafukai suka yi mata ƙazafi akan cewa ta yi zina hasha Allahu an zalik Allah maɗaukakin sarki ya katange ta daga haka to shine Allah ya saukar da ayoyi kusan guda goma sha biyar a cikin alkur'ani a cikin suratun nur wanda ba a gushe ba ana karanta su har zuwa tashin kiyama Allah maɗaukakin sarki yana barrantar da ita daga wannan abin da munafukai suka jefe ta da shi to shine daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki an samu wasu mutane sun fada a ciki me yasa malam ya kawo mana wannan saboda giba yana iya saka ka fada cikin halaka a kawo maka labarin wani ba kai bincike a kai ba kai ma sai ka kai ka isar da labarin zuwa wani wuri a gaya maka magana ashe ba haka bane kai ma ka riga ka isar da haka ya shafi da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wasu aka yi musu haddi akan haka shi kuma wanda ya kirkiro asalin abin allah maɗaukacin sarki ya ce ku kyale shi ni da shi ni ne zan kama shi to shi yasa malam sai ya kawo mana ya ce laula muhu da a ce lokacin da aka kawo musu labarin zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira da sun yi zaton ainihin alkhairi ga muminai maza da muminai mata shi lokacin da aka kawo maka labarin sai ka ce kun tabbatar ya aikata haka ko ka tabbatar ta aikata haka ba daga lokacin da aka kawo maka labari ba kai kuma sai ka yada labarin to shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe mu akan irin yaɗa labari ba tare da ka tabbatar da ingancin shi ba musamman zamanin da muke ciki yanzu na kafafen yaɗa labarai na zamani social media abubuwa daban-daban wani zai haɗa hotuna na ƙarya na kaza na kaza wani shi kuma ya yaɗa wancan ya yaɗa ma wancan wancan ya wurga ma wancan alhali kuma abin ba gaskiya ba ne dukkan wannan ya shiga cikin karkashin wa'annan ayoyi ɗin a wurin haramci. to Allah madaukakin sarki ya ce da a ce lokacin da aka kawo musu labari na nana Aisha radiyallahu anha kazafin da aka yi mata da sun yi zaton alkhairi ga muminai maza da kuma muminai mata da haka shi ya musu alkhairi da sai su ce wannan kage ne aka yi mata ba haka bane sai su je su tabbatar da abin ya yake to haka a zamanin yanzu ma in aka kawo maka labari ka fara tabbatar da shi haka ne sai ka fara tabbatarwa gaskiyar labarin tukunna kafin ka faɗa ko kai ma ka ba da labari akan haka wa qaulin rasuli sallallahu alaihi wasallama da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa la tahasadu kar ku yi ma junan ku hassada kar Allah madaukakin sarki ya yi ma wani ni'ima daga cikin ku ku dinga fatar Allah ya kwace wannan ni'ima bal <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana yadda zamu in ka ga Allah maɗaukakin sarki ya ba wani dukiya yana aikin alkhairi ko ya bashi mulki ko ya bashi ilimi yana aikin alkhairi kai ma sai kai fatan ya Allah ka bani irin nawa ne ni ma in yi aikin alkhairi irin wanda yake yi wannan ya halatta wannan ya halatta a cikin hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a hassada sai abubuwa guda biyu mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi yana aiki da ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to babu laifi ka ce ya Allah ni ma ka bani ilimi in yi aiki irin nawa ne da mutumin da Allah ya bashi dukiya yana aikin alkhairi babu laifi ka ce ya Allah ka bani dukiya irin tawa ne ma in yi irin aikin alkhairin da yake yi a haka kawai tunanin da kai ka samu lada ka samu lada a kai maimakon hassada ita hassada kaga kana fatan Allah ya kwace ne ba ma ya baka ba shi ma wanda aka baɗin Allah ya ƙwace nashi wanda da yawa a cikin musulmai al'umma musulmai haka ake haka ake to wannan mummunan ɗabi'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yace wala tanajashu najashu kasuwanci ne wanda ake yi shine mutum ya zo shagon ka siyan kaya naira goma ne sai wani ya zagayo ya ƙara kuɗi alhali ba su kayan zai yi ba ko kuma ya haɗa baki da mai shagon ka zo ka ce da allah zan sai wannan naira goma sai wani ya zo ya ce da allah nawa ake sai da wannan naira ashirin ne ko bacin kai ka ce naira goma kaga dole kai shiru ko kuma ya ce naira ɗari ne ko bacin kai ka ce naira ashirin ne to shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi irin wannan cinikayyan wannan haramun ne ka zagayo ka taya abu saboda wanda ya zo siya ya siye shi da kuɗi da yawa wala tabaghadu kada ku yi ƙiyayya kada ku yi ƙiyayya da juna ku dinga son junanku son juna saboda Allah maɗaukakin sarki yana kai mutane aljanna yana daga cin wanda za su zauna a inuwan al'arshi ranar tashin kiyama mutane guda biyu wanda suka yi soyayya don Allah suka haɗu don Allah suka rabu don Allah za su shiga cikin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwan al'arshin Allah maɗaukakin sarki wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'd kada sashin ku yayi ciniki akan cinikin sashi eh, mutum ya zo ya taya abu ka saida mushi kun yi sharaɗi cewa zai je ya dawo ya kawo kuɗi sai wani ya zo sai ka saida mushi wannan haramun ne inda a ce ka sama wancan iyaka bai zo ba to za ka iya saidawa ka siya wannan bairan naira goma sai ka ce to amma sai an jima za ka kawo mun kuɗin in ajiye to yanzu haramun ne in saida wannan har sai lokacin yayi kwana ɗaya ne muka sa awa ɗaya ne kwana biyu ne kwana uku ne in wannan ya cika baka zo ba to yanzu ya halatta ni mai kaya in sai da wannan kayan amma bai halatta a yi ciniki guda biyu akan ciniki guda ɗaya wani ya taya an sallama mushi an sa lokacin da zai kawo kuɗi kafin ya zo ya kawo sai wani ya zo ya kawo kuɗi ya siya wannan haramun ne cinikin bai yi ba amma idan ya wuce iyakan da aka sa kwana ɗaya kwana biyu ko awa ɗaya sai bai dawo ba to ya halatta ka sai da kayanka wa kunu ibadallahi ikhwanan ku kasance bayin Allah 'yan uwan juna har a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a wata ruwan ya cewa musulmi dan uwan musulmi ne kai ya zalunce shi kar ya ha'ince shi kar ya yaudare shi wa da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi wa iyyakum wadhann ka shedin ku ku da yin zato zargi fa inna dhanna aqzabul hadis domin zato ko zargi mafi yawa yana kasancewa ya zama ƙaryar labari ne to don haka ba a gina hukunci akan abin da yake kana tsammani ne kana zaton haka ne a tabbatar tukunna sai ainihin gina hukunci a kai domin da yawa in aka gina hukunci a kan zato za a zo kuma a yi nadama a kan hukuncin da aka yi to sai abu na gaba malam ya ce allah ya gushahu au kai ya mai algush algush shine mutum ya hada abu mai kyau da mara kyau ya saida ma dan uwan shi ko abun ba shi da kyau amma sai ya lullube shi kana ganin shi sai ka gan shi kamar mai kyau sai ka siya wannan haramun ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zagaya cikin kasuwa sai ya ga wani tarin abinci kaman mu ce sai ya ga gari haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannun shi a cikin garin ashe garin kasan ya jike saman ne a bushe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba mai kayan me yasa baka sa wanda ya jike a sama ba in mai siya ya zo ya ga abin da zai siya sai ce wallahi ya manzon Allah ruwan sama ne ya same shi shi yasa sai na sa busasshe a sama sai na sa wanda ya jike a ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man gashana falaysa minna ya ce duk wanda yake ha'inci baya tare da mu to kar ka sake ka ha'inci dan uwanka ko ka taimaka a ha'ince shi aw yakhda'ahu ko ka yaudare shi ka nuna mashi abu mai kyau ne ashe abu ba mai kyau bane likaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki ce walladina yu'dhuna almu'minina kaga wa'innan wa'inda suke cutar da mu'minai yan uwansu walmuminati ko kuma suke cutar da muminai mata bi maktasabu ba tare da wani abun da suka yi musu ba babu wani laifi ba komai faqad ihtamalu buhtanan hakika sun daukan makansu wani kirkirarren zinibi wanda yake mai girma wa ithman mubinan da kuma zinibi wanda yake a fili sun daukan makansu wani laifi mai girma da Allah madaukakin sarki zai kama su da shi ranar tashin kiyama wa qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki yace wa man yaksib khati'atan aw ithman summa yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yaksib khati'atan kaga duk wanda yake zuwa ya aikata kuskure ya aikata abin da yake laifi ne aw ithman ko ya aikata aikin da ake ganin shi aikin sabo ne summa yarmi bihi sai ya wurgi da shi ya jefa ma wani ya ce ba shi ya yi ba wane ne ya aikata wannan abu bari'an sai ce ai shi ya barranta ba shi ya aikata wannan laifin ba wane ne ya aikata kina a ɗauki laifi a ɗora ma wanda bai aikata ba to Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya haka faqad ihtamala buhtanan shi ma ya ɗaukan ma shi wani babban zunubi babban azaba wa isman mubina da kuma zunubi wanda yake a fili bayyananne to ashe in mutum ya aikata laifi kar ya ɗauki laifin ya jingina ma wani kar ya ɗauki laifin ya ce ba shi ya bai ɗora ma wani kaga ƙarƙashin wannan akwai laifuka da yawa na farko ya yi ƙarya na biyu ya ha'inci wani ya ce shi ya yi laifi alhali ba shi ba ne ya yi laifi sannan gashi ya ɗaukan makanshi shi wani babban zunubi wa qaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam da faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi a ƙarƙashin wani hadisi yake cewa man hamala alaina silaha falaysa duk wanda ya ɗauki makami dan ya yaƙi ɗan uwanshi shi baya tare da mu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to ashe musulmi ya faɗa da musulmi ɗan uwanshi wannan haramun ne asali ma akwai hadisi a cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa izal taqal muslimani bi sayfaihima idan musulmai guda biyu suka hadu wancan ya dauko makami zai yaƙi wancan wancan ma ya dauko makami zai yaƙi wancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce alqatilu wal maqtulu finnar da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk yan wuta ne sabai suka ce a ah, ya manzan Allah wannan kashe shi aka yi fa to me yasa zai je wuta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ai shi ma yana da niyyan ya kashe dan uwan shi yana da niyyan ya kashe dan uwan shi ashe kenan kada mutum yayi niyyan aikata wani laifi wani ta'addanci ga dan uwan shi duk wanda ya haka to hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya barranta daga gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya tare da shi to shi ma wannan hadisin in muka ɗauka a yau muka auna shi da rayuwar da muke ciki za ka ga kashe ran mutane ba komai ba ne mutum ya ɗauki makami ya kashe ɗan uwan shi musulmi ba wani abu ba ne ko ba mu ran musulmi ba haramun ne ka kashe haramun ne ka kashe wanda a ƙarƙashin wannan babin fasali na gaba ko kuma karkashin wannan fasalin na shida malam zai rubuto mana zai jero mana haƙoƙin da yake tsakaninka kuma da wanda ba musulmi ba wannan haƙoƙi ne wanda yake tsakaninka da wanda yake musulmi sannan akwai haƙoƙi kuma wanda ya ratayu a kanka tsakaninka da wanda yake ba musulmi ba to manzon Allah ya ce duk wanda ya ɗauki makami don ya yaƙi dan uwan shi hakika baya tare da mu wa man gashana wanda ya ha'ince mu falaysa minna baya tare da mu kuma ha'incin nan a cikin mu'amala ha'inci a cikin ibada dukkan wannan ya shiga ciki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya tare da kai to waye zai tsaya maka ranar tashin kiyama a gaban Allah madaukakin sarki tunda kowace al'umma za a kawo ta da annabin ta ne a mata hisabi kai annabin ka ya ce maka ba ruwan shi da kai ba ka ba shi kaga ko akwai tashin hankali wurin wa za ka tsaya waye zai baka kariya a gaban Allah maɗaukakin sarki wa ƙaulihi da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man bayata ta lahu la khilaba duk wanda ya maka ainihin mu mubaya'a ka gaya mushi babu yaudara tsakanina da kai duk wanda kuke tare da shi aiki ne zai maka ko kai ne za ka mishi aiki to ku sanya sharaɗi la khilaba in aka ce la khilaba a larabce ma'anan shi la khadi'a babu ainihin yaudara tsakaninmu babu ha'inci wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya babu wani bawa wanda Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kulawa da wani abin kulawa zai ba shi jagoranci zai ba shi shugabanci ya mutu yauma ya mutu ya zo rasuwa ranar da zai rasu wa huwa ghashun lira'iyyati yana mai yaudaran ko mai algush akan shugabancin wa'inda yake shugabanta illa harrama Allahu alaihi aljanna face Allah maɗaukakin sarki ya haramta mushi shiga aljanna shi sa duk lokacin da aka baka aiki ka kula da wannan aiki ɗin ka ga an yi shi yadda ya kamata duk abin da yake karkashin kulawanka ka tsaya ka ga an yi shi yadda ya kamata dukiya ne aka baka ka kula da shi wani mukami aka baka a wurin aikinku shugabanci ne mulki kake yi sarauta ne to ka tsaya ka ga ba ka yi yaudara a cikin wannan shugabancin ko jagorancin naka ba domin in ka zo mutuwa alhali kana mai yaudara ko mai ha'intar wa'inda aka sanya su a ƙarƙashinka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai haramta maka shiga aljanna ka gashi abin ba ƙarami ba ne duk abin da za a ce mutum ba zai shiga aljanna ba to yana daga cikin kaba'ir kenan yana daga cikin manya-manyan zunubai wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi sallallahu alaihi wa wasallama yake cewa man khabbaba zawjatan ri'in aw mamlukahu falaysa minna manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yake cewa duk wanda ya bata ko ya yaudari matar wani ko wani bawa baya tare da mu to wannan annabi sallallahu alaihi wa wasallama yana nuna mana ashe ko iyalinka ma ka yaudara duka ya shiga cikin wannan ka ƙi bata haƙoƙin da ya cancanta a bata ‘ya'yanka ka ƙi su haƙƙin da ya cancanta ka ba su sai su lalace ta hanyanka duka ya shiga ƙarƙashin wannan hadisin ce shi ne man khabbaba zaujata tamri'in ai man afsada wa khada'a duk wanda ya ha'inci ya ɓata tarbiyyan wata ko da baiwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce falaysa minna baya tare da mu to kaga dukkan wannan ana magana akan algush da yaudara wa ma'ana khabbaba ma'anan khabbaba wannan kalma ta larabci afsada wa khada'a shine batawa da kuma yaudara mazaje nawa suke yaudaran mata mata nawa suke yaudaran maza dukkan wannan haramun ne a cikin addinin musulunci dukkan wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffukan da Allah da manzansa suka haramta to kada a samu musulmi yana yaudara kada a samu musulmi yana ha'inci ka a samu musulmi yana cin amana haƙi na sha shida tsakaninka dan uwanka musulmi Allah ya gudurahu au ya hunahu kai ya ainihin yaudare shi ko ya ha'ince shi au ya ko ya mashi ƙarya aw yumatilahu fi qada'i dainihi ko kuma ya karbi bashin shi yana da abin da zai biya sai ya ki biya sai ya ki biya shine mumatala shi ma wannan yana daga cin abin da aka haramta liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu an bil uqud ya ku wanda kuka yi imani ku dinga cika dukkan wani alkawari na ƙulla yarjejeniya da kuka yi a tsakaninku umarni ne na Allah maɗaukacin sarki shi kuma umarni in ba abin da ya rage mushi karfi yana hukuntar da wajibci ne al'amru mujarradun anil karina yaqtadi wujub dukkan wani umarni na Allah maɗaukakin sarki ko na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kubuta daga dukkan abin da zai rage mushi karfi abin yana hukunta wajibci shi kuma wajibi in baka yi shi ba kana da zunubi Allah ya ce aufu bil uqud ya ku wanda kuka imani dukkan wani kulla yarjejeniya da kuka yi na ciniki ne na aiki ne na kaza ne na kaza ne ku yi kokari ku cika wannan yarjejeniya din ku cika alkawarin da kuka dauka mafhumul mukhalafa kenan in ba ku cika ba fa kuna da zunubi kun yi sabo in ba da wani uzuri wanda yake karbabbe a wurin shari'a ba wa qawlihi da faɗin shi wal mufuna bi ahdihim idza ahadu yana daga cikin siffan muminai masu imani su ne masu cika alkawarinsu in sun yi alkawari ashe siffa ne mai kyau ka zanto mai cika alkawari da haka in ba za ka iya cika alkawari ba to kakka ɗaukan makanka wannan alkawari ɗin wa ƙaulihi da faɗin allah maɗaukake sarki ya ce wa aufu bil ahdi kuma ku dinga cika alkawuranku innal ahda kana mas'ula lallai alkawari ya zanto abin tambaya ne gobe kiyama a wurin allah maɗaukakin sarki alkawarinka tsakaninka da Allah na zaka bauta mushi da ka zo duniya alkawarinka tsakaninka da mutane a mu'amala duka Allah maɗaukakin sarki mas'ulan zai tambaye ka zai tambaye ka wa qawlihi rasul sallallahu alaihi wasallam da farin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa abubuwa guda hudu wanda ya kasance a cikinsu ya kasance tsantsan munafiki shine munafikan khalisan ya zama tsantsan munafiki waman kanat fihi khaslatun min hunna wanda ya kasance yana da ɗabi'a guda ɗaya daga cikin wannan ɗabi'un kana fihi khaslatun min nifaq ya kasance yana da ɗabi'a ta munafinci hatta ya da'aha har sai ya bar wannan ɗabi'a menene wannan ya manzan Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tumina khana in aka amince mishi aka bashi amana khana sai ya ci amana yayi ha'inci yayi yaudara wa idza haddatha kadhaba duk lokacin da zai yi magana zai bada labari sai ya karya wa iza ahada gadara in yi alkawari sai ya yaudara wa idha khasama fajara in ana husuma da shi sai ya fajirce ne wasu malamai suke cewa abin da ake nufi in aka ba shi haƙuri akan wani abu da ake husuma sai ya fajirce ya ki haƙura to kaga wannan ɗabi'u ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya haɗa su gaba ɗaya hudun ya kasance tsantsan munafiki wanda a kwanakin bayan mun yi bayani akan akwai munafinci kala biyu akwai nifaqul i'tiqadi akwai nifaqul amali nifaqul i'tiqadi shi yana fitar da mutum daga addinin musulunci shine munafinci na zuciya yana fitar da mutum daga addinin musulunci kuma yana daga cin munanan cututtukan zuciya wanda Allah ya bamu labari a cikin suratul baqara ko yace fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ce a cikin zukatansu akwai munafinci akwai ciwo na munafinci da kafirci da shirka sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu wani ciwo akan wannan ciwon shine sai ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga me suke yi wa inna Allah maɗaukakin sarki ya kira su haka ce shine in sun je gaban annabi sallallahu alaihi wasallama da muminai sai su ce sun yi imani in suka ware su kaɗai sai su ce da Allah ku kyale Muhammadu da mutanen shi ƙarya muke muna yaudarar su ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un kaga wannan siffan a yau kashi 90 daga cikin musulmai sun siffantu da irin wannan siffa din wanda za su nuna suna tare da kai kaza kaza kaza kaza kaza amma kana wucewa daga wurin shikenan sai ya zanto yaudara da ha'inci ne ba da gaske ba ne da baki ne to wannan siffa ce da Allah madaukakin sarki ya zargi masu yin ta siffa ce ta yahudawa siffa ce ta munafikai waɗanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama siffa ce ta munafincin da zai iya kai mutum wuta wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce zai shimfiɗa da su da su za a yi shimfiɗa sai sun riga mushrikai shiga cikin wuta to nifaqul i'tiqadi munafinci na zuciya yana fitar da mutum daga addinin musulunci irin wannan nifaqul amali a hadisi shine baya fitar da mutum a cikin addinin musulunci shine wannan ɗabi'un da aka lissafo saboda shi munafinci ne na aiki amma na zuciya yana fitar da mutum to Allah madaukakin sarki ko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yace in aka ba mutum amana sai ya ha'inci in yayi magana ya ƙarya in an bashi yayi alƙawari sai ya saba in ana husuma da shi sai ya fajirce wannan dukka wanda ya tattara su ya kasance tsantsan munafiki wanda yake da guda ɗaya kuma yana da siffa na munafinci har sai ya bari to ashe tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi wannan munanan ɗabi'un ya kamata a ce musulmi mumini ya nisance su duk abin da ka san ba za ka iya ba ka ce ba za ka iya ba aka baka amana ba za ka iya rikewa ba ka ce eh ba zan iya kaza da kaza da kaza ba ga abin da zan iya al-muslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharaɗinsu babu yaudara babu ha'inci babu cin amana babu ƙarya to a yau in mutum bai iya cin amana ba ba za a tafi tare da shi ba in bai iya ƙarya ba ba za a tafi tare da shi ba in bai iya ha'inci ba in bai iya saba alkawari ba wanda mafi yawanci wanda suke 'yan siyasa sun fada cikin irin wannan to mutum ya yi ƙoƙari a matsayin shi na musulmi kar ya shiga cikin irin wannan yaudara ɗin ka nuna kai musulmi ne ba hana ka kai siyasa ba amma kuma ka simfantu da ɗabi'a ta musulunci ko ya shiga dinga duba hagu da dama Ka ga wannan abin da zan yi mai addini na ya ce a kai ya halatta in yi ko bai halatta in yi ba wa qawlihi da faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa wannan ana kiran shi hadisul qudusi hadisul qudusi yana da bambanci da alqur'ani maganar Allah madaukakin sarki ne amma lafazin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabanin alqur'ani shi da ma'anan da lafazin duka daga wurin Allah madaukakin sarki ne amma shi hadisul qudusi wahayin daga wurin Allah maɗaukakin sarki amma lafazin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce salasatun ana hasmuhum yawmal qiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da kanshi yake cewa jinsin mutane guda uku Allah zai yi husuma da su Allah zai yi fada da su Allah zai yi jayayya da su ranar tashin kiyama to akwai wanda ya taba fada da Allah maɗaukakin sarki ko ya ja da Allah ya ci nasara babu shi babu shi mun ga fir'auna ma wanda ya ce shi ne ubangiji in ma akwai ubangijin to shi ne maɗaukaki ya rayuwar shi ta ƙare an yi adawa an yi samudawa dukkansu sun yi wa allah maɗaukakin sarki girman kai da ƙarshe wa'incan allah ya musu tsawa da ƙarshe wa'incan kuma allah ya turo musu iska to allah maɗaukakin sarki ya ce ni zan yi husuma da shirin tashin kiyama rajulun mutumin da ya bi aka bashi danni sun magadara sai ya yaudara mulki ne amana ne shugabanci ne aka bashi saboda Allah sai ya yaudari mutane to Allah maɗaukakin sarki shi ne zai yi faɗa da shiran tashin kiyama wa rajulun da mutumin da ba a hurran wanda ya sai da ɗa mai yanci wanda a zamanin da ana harka na bayi mutum ya je ya kama wanda yake mai yanci ne sai ya sai da shi fa mana thamanahu kuma ya ci kuɗin to Allah maɗaukin sarki ya ce wannan ni ne wanda zan yi husuma da shi ran tashin kiyama wa rajulun da mutumin da ista'ajara ajiran ya ɗauki ɗan aiki ya yi mushi aiki ko ɗan kwadago ya yi mushi kwadago fastaufa minhu wanda aka ɗauka aiki ɗin sai ya cika aikin da aka bashi ya cika sharaɗi walam ya udihi ajirahu shi kuma wanda ya ɗauki aikin sai ya hana shi kuɗin shi kuma ba don komai ba kawai saboda zalunci saboda zalunci to Allah maɗaukacin sarki ce ni zan yi husuma da su ana so lokacin da mutum ya gama maka aiki sai ka duba aikin ka ga sharaɗin da kuka ya cika in ya cika sai ka biya shi kuɗin shi ta ayo ba haka ba ne za ka gani ɗauki mutum aiki amma babu abin da zai sai yaudara a cikin aikin baya cika aikin kamar yadda ya kamata baya cika aikin kamar yadda ya kamata amma kuma shi yana so a cika mishi kuɗin shi kamar yadda ya kamata hmm. shi ba zai taɓa ce maka ai ban yi kaza ban yi kaza ba ban yi kaza ba shi kullum shi mai gaskiya ne wanda zai bashi kuma shi ne ba mai gaskiya ba yana ana samun wani ɗan jinkiri sai kaga an samu matsala to akwai sharaɗi guda biyu kaga anan kafin Allah maɗaukakin sarki ya tsaya maka ɗin fastaufa minhu sai ka cika sharuɗin da aka baka na aiki e, aikin daga karfe takwas ne zuwa karfe biyar ko zuwa karfe hudu kai kullum in ka zo sai ka tashi karfe biyu in ka ci kuɗin ka ci haramun ne an ce ka dinga zuwa aikin ne awa biyar ko awa kaza ko awa kaza awa biyu sai ka zo kai awa ɗaya ka tafi ko awa biyar ne kai sai kai awa uku ko awa shida ne sai kai awa uku ko hudu sai ka tafi sauran kudin fa ya zama haramun in ka ci da shi za a sai ma iyalai abinci da shi za a biya ma yara kudin makaranta sai ka samu yaron ka baya jin magana ka rasa ya aka yi ka ɗauki kuɗin da ba naka ba to ka biya mushi kuɗin makaranta ya zai yi maka biyayya ka manta ka ce na yi tarbiyya na yi kaza na yi kaza ka manta aikin da aka ɗauke ka awa biyar ne in ka je ka awa uku ka tashi sauran kuɗin awa uku uku ɗin ko awa biyu biyun da aka tara shi naka ne ba naka ba ne ba naka ba ne. to fastaufa minhu in mutum ya cika ba a biya shi ba to shine Allah maɗaukakin sarki zai husuma da wanda ya rike maka haƙƙinka amma matukar kai ma baka cika ba to Allah maɗaukakin sarki ba ba zai tsaya maka ba wannan ana maganan mutumin da aka bashi aiki din fastaufa ya cika aikin yanda aka bashi sai shi kuma wanda zai ya kamata ya biya ka walam yu'dihi ajrahu bai baka ladan aikin ka ba to Allah maɗaukakin sarki zai tsaya maka sai ya karban maka ka ranar tashin kiyama wa qawlihi da fadin Allah Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa matlul ghina ko matlul ghani zulmun ta wurin bashin mawadaci wannan zalunci ne bi ma'ana ya karbi kayanka yana da wadata yana da komai ba bai da kuɗin ne sai ya hana ka kuɗinka wannan zalunci ne in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa iza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai iya bin bashin shi zuwa ga wanda ya rike mai kuɗin shi to ya bi ya bi har a bashi haƙƙin shi ya bi sai an ba shi haƙƙin shi sai ɗabi'a na sha bakwai an yi khaliƙahu bi khuluqin hasanin ka kyakkyawan mu'amala da ɗan uwanka da ɗabi'a mai kyau ɗabi'a kyawawa ko ɗabi'u kyawawa fa yabdhula lahu al-ma'ruf koyaushe ka dinga nuna mishi kyakkyawan aiki wa ya kuffa an hul'aza ka kame daga cutar da shi wa yulaqihi bi wajihin talik ka ainihin dinga haduwa da dan uwanka da sakin fuska da murmushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa murmushin da za ka yi ma dan uwanka za a rubuta maka ladan kayi sadaka ba koyaushe kana ɗaure ba ba a son haka mumini koyaushe a same shi fuskan shi a sake yana murmushi wa 'yan uwan shi wa yaqbala minhu ihsanahu kuma duk abin da yake na kyautatawa ka karba daga gare shi wa ya'fuwa an isa'atihi ka dinga yafewa in ya maka wani mummunan abu ka yafe mushi wala yukallifahu ma laysa indahu kar kuma ka dinga dora mushi abin da baya wurin shi shi ma ɗabi'anmu ne yau eh, ana zaben wani an ba shi mukami an ba shi kaza sai mutane su ta zuwa da bukatu kuma bukatun da shi ya fi karfin shi in bai yi maka ba ka ce ka zage shi ka ce ai bai yi maka kaza ba wane ma yana wuri kaza amma bai min kaza ba to in ya fi karfin shi fa to yana daga cikin abin da za ka dinga dubawa na adalci tsakaninka da ɗan uwanka musulmi la yukallifahu ma laysa indahu karka je ka dora mishi abin da ba shi bane ba zai iya ba sai ka sashi ya kauce hanya sai ka sashi ya saba ma dokokin aikin da aka bashi wanda da yawa daga cikin al'ummar musulmi mun fada cikin wannan da yawa a zamanin nan haka ne a dora ma mutum nauyin da ba zai iya ba daga nan sai ya fara ɗiban haƙoƙin mutane dukiyar mutane fala ya ilma min jahilin sannan yana daga cin haƙi kar nemi ilimi a wurin wanda bai sani ba walal bayana min ayyi karka nemi bayani a wurin wanda yake bai san abun ba kenan ana so a cikin addinin musulunci komai ka sa shi a muhallin shi komai ka sa shi a muhallin shi ba kamar yadda muke a wannan zamanin ba malami ya zama likita likita ya zama malami ba zai taɓa yiwuwa ba kamar ɗazu da muna karatu nake ba da misali can bayan muka ce yau watan addinin musulunci nawa ke sha nawa ya sha uku ko mhm. wane wata muke watan rajab shine na ce kaga da yawa in za ka tara musulmai akan hanya yau nawa ga watan musulunci ba su sani ba amma in ramadana ta zo kowa sai ya zama malami sarkin musulmi ya ce an ga wata ce kai wallahi ba a gani ba wannan watan sarki ne baya duk wata fa baya fita in watan musulunci ya kai 29 bai zuwa ya je ya duba wata ya ga an ga wata ko ba a gani ba amma sai ya ba kan shi sai ya zama malami in ramadana ta zo kai wannan ganin sarki ne ganin kaza ne wanda yana daga cikin abubuwa wanda ya kamata a ce mun gyara su tuntuni kaga wajibi ne akan kowa ya fita ganin wata sai dai in an samu wasu mutane wanda suka ɗauke mana amma ya kamata a ce in wata ya kai ashirin da tara sai mu fita mu gani mu je inda babu hasken wata ai babu hasken lantarki sai mu duba mu gaya lokacin da rana za ta faɗi kana wurin lokacin da rana za ta faɗi lokacin wata yake fitowa lokacin ake ganin wata to kaga yanzu ba haka bane shi yasa walal bayana min ayyin kar mutum ya nemi bayani ba daga ahalin wannan fannin ba likaulihi ta'ala saboda faɗin allah maɗaukakin sarki yake cewa khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin khuzil afwa ya manzo allah karki yin afwa ga mutane ashe yana da kyau a matsayinka na musulmi mumini an maka wani abu ya saba maka an shiga haƙƙinka a ce wani ka yi haƙuri sai ka yi haƙuri ka yafe kaga afuwa ya fi gafara in aka ce afuwa shine a goge abin har a littafinka babu shi kwata-kwata shi ko gafara allah maɗaukakin sarki yana suturtawa ne yana suturtawa ne shine bambanci don haka afuwa ya fi falala akan gafara ita gafara rubutun na nan a cikin littafinka sai dai Allah maɗaukakin sarki zai suturta amma yana nan a rubuce a littafinka amma ita ko afuwa in Allah ya maka afuwa to gogewa ake yi shi yasa nana Aisha radiyallahu anha hadisin da Imam Bukhari ya fitar da ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah idan na gane cewa wannan daren Lailatul Qadri ne me ya kamata in yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ki dinga cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ki ce ya Allah kai ne mai afuwa kana son masu neman afuwar ka ya Allah ka min afuwa to afuwa shine a goge abin har cikin littafinka amma gafara abin yana nan a rubuce amma Allah zai suturta maka shi zai suturta maka shi zai ɓoye shi amma kuma yana nan a rubuce kaga in ka duba wanne yafi kenan wanda aka goge duka afuwa to kaga tsakaninka da dan uwanka sai Allah bai ce ka gafarta mushi ba sai ya ce me ka yafe mushi ka yafe mushi ce ya manzan Allah khuzil afwa <clears throat> idan wani ya maka wauta ya maka abin da ba daidai ba ka riƙe ainihin yafiya wa amur bil urf ka dinga umarni da kyakkyawan aiki ka dinga nuna ma mutane kyakkyawan ɗabi'a wa a'rid anil jahilin kuma ka kau da kanka ga masu wauta wanda ba su sani ba wanda ba su da ilimi shi yasa shi in zaka tambaya ka tambayi wanda yake da ilimi har a wata aya ma Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana ko kuma ayan ma kafin wannan ayan Allah ya ce wa in inda a ce zaka kira su ilal huda zuwa ga shari'a la yasma'u ba za su ji ba ba za su ji ba wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun zaka ga suna kallon ka amma ba sa gani da idanuwan idanuwan ba sa ganin gaskiya to don haka kakka ji haushi karka ji haushi kai musu afuwa ka yi musu rangwame ka yafe musu kuma ka kawar da kanka ga waɗanda suke masu wauta a cikinsu ashe koyaushe ana so musulmi ya siffantu da afuwa da haƙuri ce har ma idan shaidan aya ta gaba ma Allah ya ce wa imma yanzaghannaka mina shaitani fasta is billah in ma shaidan ya fisge ka ya ja ka akan cewa karama abin da aka yi maka ai zaka iya ce to ka ce a'udhu billah a zuciyanka innahu sami'un alim a wannan aya Allah ya ce shi mai ji ne kuma masani ne wa qaulin rasul sallallahu alaihi wasallama da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaqillaha haitsu ma kunta ka ji tsoron Allah madaukakin sarki duk inda kake ka zanto mai taqwa wa as sayyi'ata al-hasanata tamhuha kuma ka dinga bibiyan munanan ayyukan da kai da kyawawa tamhuha kyawawan sai su share dukkan wa'incan munana din sai su canza su su zama na alkhairi wa khalikin nasa kuma ka yi mu'amala da mutane bi hulukin hasanin da kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan mu'amala ya kamata musulmi ya zama abin koyi kar a same ka da yaudara ha'inci kar a same ka da cin amana domin idan ka ci amana musulmi guda ɗaya in ya ce amana ko ya yaudara ko ya sata ko ya kaza dukkan musulmai ya shafe su duka sai a yi musu kuɗin goro ce ai musulman nan dama haka suke da haka ka kiyaye kanka ka kiyaye martaban addininka da mutuncin addininka dukkan wannan umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma haƙƙi wanda yake kan musulmi zuwa ga ɗan uwan shi musulmi ko yaushe mu dinga afuwa mu dinga umarni da kyakkyawan aiki in wani ya mana wauta mu kau da kai daga gare shi kar mu tsaya muna zage-zage wanda shi ma za mu ji malam zai kawo mana hadisai akan haka saboda lokaci za mu tsaya a nan nan ba na sha bakwai in allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi a nan ba na sha takwas bi iznillahi ta'ala allah maɗaukakin sarki ya samu dace allah maɗaukakin sarki ya sanya mu ya ba mu ikon aikata wa'innan kyawawan ɗabi'u wanda Allah da manzansa suka yi umarni da shi kuma ya ba mu ikon nisantan munanan ɗabi'un da Allah da manzansa suka hana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت